وليال أشر والشفع والوتر قال ابن أباس رضي الله عنه يعني أشر ذي الحجة وقد ورد في فضل هذه الأيام أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام منها حديث ابن عباس الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أشرب ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء عباد الله والدليل على فضل هذه الأيام اجتماع أمهات العبادات فيه كما بين ذلك الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله في الفتح الباري قال والذي يظهر أن السبب في امتياز أشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها هي صلاة العيد وصيام عرفة وصدقة والذبح والحج ولا يأتي ذلك في غيرها عباد الله اعلموا أن هناك أعمال ينبغي المسلمين مراعاتها في هذه الأيام يعني أشرط الحجة أولا عدم حلق الشعر وقلم الأظفار لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل, إذا دخل أشغل ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا وثانيا الأزم على فعل عبارة الأضحية التي شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وثالثا الإكثار من التهليل والتكبير والتسبيح كما قال سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ومنها أيها المسلمون فعل الخيرات وترك المنكرات قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ومنها تعظيم هذه الأيام قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وثالثا إحياء هذه الأيام بالإبارة والضر إلى الله عز وجل ومنها أداء الحج والأمرة فيها لمن استطاع إليه سبيلا اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين اللهم تقبل صلاتنا وتقبل دعاءنا وتقبل صيامنا اللهم لا تردنا خائبين يا رب العالمين اللهم رب نصب خائبين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون اعلموا أنكم تستقبلون عبارة عظيمة القدر عند الله عز وجل ألا وهي عبارة الأضحية وهل تعرفون ما الأضحية إنها ذبيحة من بهيمة الأنعام التي تذبح يوم, يوم النهر وأيام التشريك بنية التقرب إلى الله عز وجل وقد تعرفون أنها سنة مؤكدة وقيل سنة واجبة في حق الموسد كما قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها طواف فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والموتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وصح أن رسول الله قال ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيدي وسمى وكبر أيها المسلمون إن إن الأضحية سنة أبيكم إبراهيم لأنه أول من ضحى من المسلمين ومن ضحى فقد أحيا هذه السنة ومن بخل بها وتساهل فقد خسر وأساء وترك سنة خليل الرحمن أيها الأحباب استعينوا بالله في هذه العبادة المهمة ولا تقنطوا ولا تيأسوا من روح الله ولا تتكلوا إلى الفقر وغلاء أسعار الدواب إن الله هو المصئر وهو المسهل وهو الفساه العليم وما من عبادة صعبت إلا عظم الله تعالى أجرها عباد الله اعلموا يقينا أن الأبهسة تحتاج إلى سن مؤين فلا يجزئ في الضعن إلا ما تم سنة إلا ما تم سنة أو ستة أشهر فما فوقها وفي المأذ إلا ما تم سنة كاملة ودخلت في الثانية ولو بيوم وأما البقر فلا تزر إلا ما تم له سنتين وفي, وفي الإبل إلا ما تم له أربع أو خمس سنوات أيها الأحباب اجتنبوا العيوب كلها في هذه الدواب ثبت أن رسولنا قال أربع لغو في الأباهي الأوراء البين أوروها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين ذلؤها والكثيرة التي لا تنقي والأجفاء التي أو الأجفاء التي لا تنقي وغيرها من العيوب عباد الله اعلموا أن الأضحية تجزو عن الرجل الواحد وأهل بيته شاة واحدة ولو كفروا وتجزو عن السبعة بقرة واحدة وتجزو عن العشرة إبل واحد من بيوت مختلفة أيها المسلمون ينبغي أن يتولى الرجل والمرأة ذرف أضحيته بنفسه وأن يحد شفرته وليرحز بيهته وأن يكون أول ما يأكل بعض رجم العيد وعلى المسلم أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق ويهدي به إلى أصدقائي وزملائي وجيراني وزواري والمهتاجين كما قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر وقال عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا وادخروا واخرجوا إلى صلاة العيد مبكرين ولا تتأخروا ولا تختلفوا نسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وصلاتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله يا أوامك musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu ba mu taiwo tana magana akan cewa ana cikin wasu kwanaki masu daraja masu falala masu albarka wanda ba a samun su a cikin kwanakin duniya baki daya malamai sun ittifaki cewa babu wasu kwanakin suka kai waɗannan kwanaki daraja guda goma da muke cikinsu a yanzu ibada cikinsu ko wata irin ibada aikin alheri cikinsu ko wani irin aiki ne ya yi kowane irin aikin alheri wanda ba cikinsu ba ya ku yan uwa musulmi wa'annan kwanakin su ne afdal ayyamun duniya fitan kwanakin duniya ga baki daya duk wasu kwanaki da ba su ruwa su ba su kai sallarsu ba sun daga sadaka da sallah da sada zumunta da karatun ƙur'ani da azkar da duk wani aiki za ka yi na Allah inda aikin Allah ba zai kai darajar wa'annan kwanakin ba ga su kwanaki na araba biyu an canya rabi amma wasu har yanzu ga ba su ko jiga jikin suna cikin wasu kwanaki masu albarka wasu har yanzu ba su jiga jikin su cewa wa'yan kwanaki ana samun gafara Allah cikin su wani har yanzu bai an kara cewa wa'yan kwanaki karewa za su yi ya ku yan uwa musulmi kwanaki ne wa'anda Allah Maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da su a cikin alqur'ani subhanahu wata'ala yace wal fajr na rantsi da lokacin alfijir wa layalin ashr kuma na rantsi da dare guda goma malaman tafsiri suka ce Allah madaukakin sarki ya rantse da wayannan kwanaki na Zulhijja na farko guda go su wayannan kwanakin falala ne cikin falala na farko suna cikin watanni masu alhama guda hudu wanda ke wayannan watanni masu alhama guda hudu cikin kwanaki 12 su ne akwai Zulqa'da watan da ya kare ga zulhijja da muke ciki ga muharram za mu shiga akwai watan rajab wancan watan azumin tsahi su ne guda hudu masu alhama cikin watanni 12 su ne Allah maɗaukacin sarki ce fala ta zulimu fi hinna an ku kada ku zalunci kawunanku a cikinsu malamai suka ce zalunta kai shi ne ga abin da ya kamata kai ka ƙi ya kamata in kai zuwa ka ƙare ka tashi kira sa raka yi ka tashi ba ka zalunci kanka ya kamata in asuba ta yi aka kiran ƙarshe ka tashi kai raka ta jiri in ka yi ba ka zalunci kanka abin da ya kamata ka yi ba kai ba ka zalunci kanka ya kamata an yi kiran sallah ka sai ka samu jami'i baka samu baka da cikinka fala tazlimu fihin an anfusakum wasu malamai suka ce shine sabon Allah cikin wayan kwanakin har da laraba lokacin jahiliya suna mutunta wayan ga watanni guda to ga wadan kwana goma suna cikin wayan ga watannin guda ga bugu da kare wayan ga ibadodi manya-manya da aka sara cikin wayan kwanaki guda goma saboda ka ya kamata kowane musulmi ya ribace su ya zo a cikin fallasu hadisai sahihai daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi abdullahi dan abbas wanda imam al-bukhari ya ruwaito manzon Allah kuma yake cewa babu wasu kwanaki da ayyuka alheri suka yi soyuwa zuwa ga Allah wanda ya kai ga wannan kwanakin su ne kwanaki guda goma da gaskiyar sahabbai suka ce ya manzon Allah hada zuwa jihadi manzon Allah ya ce hada zuwa jihadi sai mutum da ya zuwa jihadi dukiya da rayuwa ta bai dawo da komai ba ya mutu can yayi shahada dukiya ta kare shi da ya kai darajar wanda ya aikin alheri cikin wayannan kwanakin ya ku yan uwa musulmi malamai suka ce dalilin da yasa Allah ya fifita wayannan kwanakin saboda an samu haɗuwar ummahatul ibadat manya-manyan ibadodi a cikin wayannan kwanaki guda goma wanda baka samu cikin wasu kwanaki a duniya in ba su ba daga cikin su akwai arfa duk duniya ba a samu arfa sai cikin wayannan kwanakin guda goma daga cikinsu akwai layya babu layya cikin kowace sai wannan ga idi sannan baya ka nan ga azumin yinin arfa shi kai babu yinin da Allah madaukakin sarki ka gafarta wa bayi irin yinin arfa babu yinin shi dan ka bakin ciki damuwa irin yinin arfa saboda ya ga Allah ya gafarta wa sa da yawa babu yin da aka bananza aka saukar da gafara ga bayi a goge su daga wuta a rubuta ya zanna irin yinin arfa saboda ka ya ku bayin Allah wa'annan kwanakin sun cancanci zama su ne mafificin kwanakin duniya duka saboda Allah ya tattara ibadodi masu girma suke yana da kiran uwa musulmi a ribace su ka abu su wuce yin alfa kada a yadda ya wuce mutum bai azumi a ciki ba manzo Allah ya faɗi yace wannan azumi yin arfa shi kadai yana kankar zunubin shekara biyu shekara ta wuce da wata rage ko shekara ta wuce da wadda aka he duk mutum da ya azumin wannan yinin shi kadai Allah ya gafarta zunubin shekara biyu saboda ya ku bayin Allah kada mai wasa muribanci wa'annan kwanakin akwai abubuwan da ya kamata musulmi ya kula cikin wa'annan kwanakin daga cikinsu wanda ke niyyar yin layya kada ya aski kada ya ɗebe akai fa saboda hadisin da ya tabbata manzo Allah ya ce idan kwanaki goma suka shigo na Zulhijja ɗayan kuna da niyyar yin layya to kada ya aski kuma kada ya ɗebe akai na biyu yan uwa musulmi ana son musulmi ya sa azuma akan yin yin layyan ko da bai da abin layya ga hannun shi ya sa da niyya ta cewa yana son ya yi. ya gwada ma Allah daga fitowa yana son yayi wanda yake gwada ma Allah daga suna da hanyoyi daban-daban akwai abubuwan da za a kausuwa a yi wannan ibada wanda ba su hana komi ga rayuwa sai ba sai ka sai tsaba gidanka ba ba kai sai ka sai da abincin gidanka ba akwai abubuwan da aggare kana isa suwa kai wannan ibada saboda girman saboda ba a yi shekara sai su su guda amma sai ga wasu mutane suna suna wasa da wannan ibada ga ka da waya ta dubu ɗari uku dubu ɗari biyu da hamsin ga hannunka ka ba su a baka dubu ɗari biyu ka so dabba ka yanki, ka gani Allah bai sake baka wani ba amma wasu mutane ba su da imanin da suka iya wannan su zuka san su ya ku bayin Allah mutum ya sani abinda Allah ya baka ya sani kai ka san abinda Allah ya baka tsakaninka da shi saboda ka ya kamata musulmi ya dauki wannan ibara da muhimmanci sannan ana son cikin wayannan kwanakin a yawaita bari da hailala da tasbihi a cikin wannan yinin kamar yadda manzon Allah ya ce fa askiru fihinna min at-tasbih wa at-takbir wa at-tahlil ana son musulmi su sai kabarbari suna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu أكبر Kabira والحمد Kabira كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أنا سمس مسكتي magabata kasuwa suke shiga suna kawar bari amma sai ka ji ik za ji shugare mu yanzu daga hai an yi kwana biyar baka ji wani masallaci lasdika sai ka bara ba har yanzu mu ji wani ladani ya busa lasdika ko limami ya yi kawar bari a cikin wa'annan kwanakin ba saboda ni akwai harsun ba su inganta ba ne hadisi sahihi ya tabbatar da ana kabar bari a cikin wa'annan kwanakin har su ƙari amma sai ga mutane ba su ya ku bayin Allah ana son cikin wa'annan kwanakin musulmi shi ta aikin alheri ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'al khayra la'allakum tuflihun dinda samun sallar jirgi da kai koyo shi gaba ɗai dukkan lokutan gabaki ɗaya guda biyar a samu kana na filfili a samu kana ziyar yan uwanka a samu kana sadaka a samu kana faɗin alheri ga bakinka ana so a cika wa'yan kwanaki da ayyukan alheri har Allah shi ya cewa da gaske kake Allah ya rubuta ka cikin wanda zai gafarta ba ya ku yan uwa musulmi a san a girman wa'annan kwanaki Allah madaukakin sarki ya ce wa man yu'azzir sha'airallahi duk wanda ya girmama alamomin addini na Allah to wannan ya daga cikin alamar tsoron Allah zukata wa'in kwanaki guda goma ana son mutum ya ajiye makaman samu Allah cikin su ana son mutum ya ga girman su ana son mutum ya ga cewa suna da kima cikin zuciya ta. bayan haka yan uwa musulmi ana son a raya wa'annan kwanaki da ibada da kuma kasar da kai ga Allah ana son a yi hajji da umra cikin su ga wanda ya samu iko ya ku yan uwa musulmi kamar yadda kuka sani ita layya dabba ce wadda musulmi ka yankawa ranar da kuma kwanakin za su biyo bayan yini biyu ko uku da niyyar kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki sunna ce mai karfi ga wanda ya samu iko wasu malamai suna ganin wajiba Allah madaukakin sarki ya sanya wa kowace al'umma ibara ta yanka ba mu kadai bane duk al'ummar da Allah ya yi 69 Allah ya aza musu ibara ta yanka saboda kada ka ce mu ina an kaza ba mu kadai bane wa wata'ala yake li yadhkuru isma Allah idan su abu suna Allah bisa ga abinda Allah ya azza nabbu nabbobin ni'ima ya ku yan uwa musulmi ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah ya ce duk wanda ke da zarahi duk wanda ke da hari na layyaki fala ya karabanna musallana kada ya kusanta musallatayen mu duk inda aka idi manzo Allah ya kai ta duk mutum da adda hali ya layya saboda mi saboda wai shi bai da mata bai da mai gyaran mai gyaran nama bai layya saboda kajari ne ya samu matsala duka wayannan mutanen suna da hali suka yi to manzo Allah ya ce kada su kusanta musallatayen ba a bukatar da su masallaci wannan magana ita ka ita isa duk musulmi gaba ne ya kwani ya ji cewa yana da abun yi bai yi ba an ce kaka tawo masallaci wannan magana haka mata baka tsoro manzo Allah da gaske ka wannan magana cikin sahabbai ya hudi sun kajiya yace duk wanda adda halin laye bai ba kai to masallaci kai to masallaci ba masallacin da annabi ka fara sallah dai ba duk inda masallacin sun kai kaga wannan magana ce mai nauyi wanda ya kamata duk musulmi ya dauke ta da muhimmanci ya ku yan uwa musulmi ku sani layyar sunna annabi ibrahim shi an mutum na farko da ya fara layyar daga cikin musu malamai suka ce ku dibi layya da aka yadda sura layya ta zo da mutum an ka fara an ka so a fara layya da annabin Allah an ka gwada don a gwada ma ibarar da gaske na kai annabi ibrahim ya gwada ya yi attempting ya yi bisa ga umarnin da Allah ya bashi Allah ya jaye annabi ismail aka kawo rago aka yanki kaga tun daga nan aka fara gwada maka wannan ibada ce muhimmanci duk mutumin da Allah ya ba zuci ya fara yi duk shekara sai Allah ya fara yi abin da zai sai in yaƙiya. da yawa daga cikin musulmi sun gwada kuma Allah ya bude musu illa wasu kawai suna samu kansu rowa ne tun da wasu ya ga mutum ya fara zawa cikin ne bana banda abin layya alhali kuma Allah bai hana maka ba ya ku yan uwa musulmi ku nemi taimakon Allah ga wannan ibada kada ku yanke tsammani kada ku kada ku shanta ga talauci da tsarar dabbobi Allah shi ne musa'ir Allah shi ke kawo sauƙi kuma Allah shi ke kawo farashi malamai suka ce duk ibarar ta tsada larta tana da yawa kwaye daga su. muna roƙo Allah ta'ala ya babu ikon ganewa ya ku jama'a akwai shekarun da aka so a kula da su wurin layya bangaren abin da ya shahi awaki sai ta kai shekara guda ta shi kura da kwano ga cikin shekara ta biyu cikin abin da ya shahi wato a raguna ko abin da tumaki sai wata kai shekara ɗan wata shidda ko fiye da haka sannan in ka in kadi maganin shanu sai wata yi shekara biyu ta shiga cikin dauko kwana guda ne sannan cikin raƙuma sai wanda ya kai shekara biyar ya ku yan uwa musulmi ana buƙatar musulmi su nisanci aibobi ko wani iri Maza Allah kuma ya ce akwai aibobi guda hudu ba su yi wurin layya dabba in sana da su ba ta yi akwai dabba mai ijiya guda wanda ya bayyana daga ijiya guda ta gani ijiya guda ba ta yi sannan akwai marasa lahiya wadda rashin lahiya ta bayyane yake da an dibe ta an gane ba lahiya ko cikinta ya kabi, ko bakinta na wari ko tana da kazuwa ko wani abu mai kama da ka duk rashin lahiya da aka ce wanga rashin lahiya na inda tana da shi ba ta da shi ba ta yi ko kololo ga ta da ciki ya yi mata kololo ya bayyana ba ta lahiya kenan wannan ba ba ta yi duk wannan rashin lahiya da ka sani ya shiga cikin wannan sannan bayan haka ba wadda ke gurmunta wadda bankwalarta da an suke ta ta yi ana gane gurmiya ta ba ta yi sannan ba a yi dabbar da ba ta da mai busassa ko mai girman ta ba ta yi sau ya ku bayin Allah ku yanke mu Allah dabba wadda za ku farin ciki da ita gobe kiyama ya Allah ya gwada mu ya ku yan uwa musulmi mutum na iya yanke ma kai ne tare da iyali ne duka idan mutum ya so rago Allah na yanke ma ni da iyali na duka wannan yayi sannan mutum bakwai suna iya sayan sa ko saniya su yanke su bakwai su hada kuɗi wannan ya halatta amma karamar dabba ba a hada ka da sai wurin lada akai yi sannan raƙumi ya halatta mutum goma su haɗu su sai raƙumi su laye da shi wannan ya halatta ya fi yin uwa musulmi ana son musulmi ya yanke makai ne ko mace ta sana yanke makanta ya dada yi ta don ya hutun dabba ta yi ya ku yin uwa musulmi ana son mutum ya fara cin dabban laya ta iya dawo da idi ya ku yin uwa musulmi wannan naman ana fi daga ciki ana yin sadaka ana yin kyauta kuma ana ajiyewa babu shakka wannan naman yana da muhimmanci ga waɗanda ba su yi ba a basu don Allah kada mutane su dinga layyar jahiliya wanda ai komin kashi in aika maka a waza wannan ba haka da aka yi naman layya ba waɗanda ba su suna aka ba a di bayan Allah da ba su suna za a ba sannan mutane su sani wa muna da wasu bayan Allah tare mu gidan yaƙi wanda yake mutumin Maiduguri an ɗauko shi an kawo gidan yarin Argungu mutumin Gombe an ɗauko shi an kawo shi gidan yarin Argungu mutanen can ba su iya tafiya saboda naman layya so su isko shi na mu da annan mu ya kamata a taimaka mu taimaka musu ya ku bayan Allah ku sani wa'annan bayan Allah suna da bukata suna da bukata gare mu kada zan an yi sallah a watsi babu tuwon sallah babu naman sallah ga wa'anda gidan yaki sai dai mu bu dinga yawo da kashi da awaza tsakanin mu kawai a aiko min awaza sai yan aje yan aje doke aje yan aza tsoka ne ba in ce akai wannan ba shine hikimar ba abinda hikima shine a samu bayan Allah da basu ba a kai musu idan aka yi haka an yi abinda Allah ka shi yasa lokacin da aka yi baki Madina manzo Allah ya ce masahabbai kada wanda ya bari naman layya ta yi kwana uku sai zan sahabbai duk wanda ya ranke yanke raƙumi guda ko biyu ko uku duk wanda ya yanke rago guda ko biyu ko uku ko goma duk ya raba nama kayan kwana uku komi ya kare har da kasa komi ya kare babu gida ne saboda umarnin manzo Allah sallallahu alaihi bakin da suka zo an ba su nama ya ishe su ya yi musu yawa suka yi musa suka ce mutanen birni mutanen kirki ne mutanen birni mutanen alheri ne ashe mutanen birni haka suke da alheri bayan sun wuce wa'annan bakin shekara ta kewayo sahabbai suka ce ya rasulullahi baraka ce ka aje bayan kwana uku kada a bari naman laye kwana uku to yaya bana ya rasulullah manzo Allah yace kulu wa tasaddaqu wa dakaru ku ci ku yi kuma ku aji an ba ku dama ku aji wannan saboda bakin da aka yi ne shi yasa kada ba ya zo ya rena ka kada ka bari makwabcin ka ya rena da yawa daga cikin mutane mutum yanke rago biyar ga makwabci ne ko akwai abin yanke ba amma haka to a sa nama ai ta rabu waɗanda ba su yi ba ana aika musu har nesa ga makwabcin ka baka ba su ba ya ku bayan Allah ku dibi wannan al'amarin hikima ta aka son a sa wanda yake bayan Allah ana son a wadatar da su da abin ba su iya sayi kuɗa da wasu ya ku yan uwa musulmi ana son musulmi su ta zuwa idi cikin tsanaki kada a makara da mata da yara da maza ga baki daya a fita. Allah ya kan aiko mala'iku sai a tsaya ga hanyoyi a dauki attendance duk mai zuwa idi a dauki attendance har da mata masu haila aka ce su hita su nisanci inda aka sallar su tsaya su saurari liman in yayi addu'a su ce amin idan aka taso Allah zai ce mala'iku ku shaida duk wanda ya to idan gafarta mishi ya ku bayin Allah kada ku hana matan ku zuwa idi da yawa daga cikin ma suna koke mazaje na hana musu zuwa idi kuna hana musu alkhairi da yawa manzo Allah ya tuma ummu abiya ki fitar da matan daki ki fitar da yan mata ku fitar da hadda goraye hadda masu da su hito ki hishe su ki ce su hito zuwa idi wanda ba ta da jalabiya ta ari jalabiya wata sa ta sai zuwa idi haka manzo Allah ya tuma ummu abiya radiyallahu anha me ya dalilin na hana mata ka zuwa idi ya kai bayan Allah ya ku yan uwa musulmiya da kyau a hita ana kabar bari ha a ce a dawo in za a dawo a dawo ga haida ba in za a dawo muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gwada mana wannan idi sa da mu za a yi Allah ka ashi ayyukan mu Allah ka ashi barin baki daya a ƙarshe yan uwa musulmi fatan la yadda ake ba kungiya ana kai Abuja ana gyarawa Allah ya sani inda aka hito mu limammai ana bamu malamai islamiyya ana bamu idan aka bamu za mu je mu haɗa kana ya samu fata 20 goma ka je ka sai su har kai cikin sati guda ko kwana uku kuma da haka a lokacin da aka zo da wanga tsari na cewa za a tara fata a kai ta a je a sai ta kamfani a je a gina masallaci an gina katafarin masallaci a abuja a bega kowa ya sani in ba san sun da abuja babu masallacin da hina kowa ya sani sadaqatul jariya ya ka gina masallaci daga nan har shekara dubu nawa duk wanda ya sallar sai Allah ya dan Da take daga bana watan laye in sai suwa naira dubu in sai suwa naira dubu in kashe kuɗi yau tsari wallahi gwamma in ba shi ta da saboda haka ya hada in ba suwa a ce a gina masallaci yanzu duk wanda ya sallar sai ya samu lada an gina hotel na musulunci inda malamai ka sauka da duk wani ahalin sunna cikin abuja yanzu haka yana idan ana biyan dubu arba'in ga ɗaki in ka ce ahalin sunna za ka ba dubu biyar za ka shi na an gina shi kuma sadakar jariya ne an gina asibiti a nan cikin abuja da kudin fatar gada ake tarawa sannan ga jami'a na ana ginawa a haɗe da global university da kudin fatar gana ana ana ginawa sadaqatul jariya ce wadda ko bayan ka nan ko kana kasa wallahi sai an baka lada ake wallahi duk limami halittun na ya yahe fatan duk malamin islamiyya wallahi ya yahe ta saboda ka yaku bayan Allah ku kawo fatan na kai musu don a kammala aikin university ayyuka na addini suka jariya a ci gaba da yin su wallahi sun yi muna a matsayin muli mai mutai mutai so mu kashe kudin su Allah mana roƙonka da sunayenka Allah ka sa wannan ibada mu za a yi Allah ma madaukakin sarki ka ansa ayyukan mu ka sa mu cika da imani Allah ka duka magabatan mu wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdul kumula fa yahu yahumkum rahmah